بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الناظم رحمه الله يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأيادي خطه يسطر وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان والحدثان فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المطلوب قول الباري ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا وقر والثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة يمن بالخيرات والفضائل ويسر العيب ويعطي السائل وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه وكل ما له من الصفات وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات حسبك حسبك الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالت أنت جل وعلا sallake lamar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anala sahibolu <clears throat> anala dimbalu anin min buna tela taron silo noma fajen nila kira lulun hani kabi kitabu tiyo walla min muhafizul hakami me da haka satar oke mas'ala la min bedan ni eh, alquran alkarim mu'minulu liman ya mulu min mulata alquran wo kadiyamu alqur'ano la abe mas'ala min koto wala sifatul kalam lillahi azza wa jalla kaatu alqur'ano mu diyamoleti ala la diyamoleti nam ala diyamole mu kuma kan kawole meyanon ko abe alala man mankuto la koto aniŋo le be den niñola min ma la diyamo mankutoti ako yuhfadu bilqalbi wa billisani alqur'ano tuma men kola a yayitandi ala la kan wale mati a man ke da ti pour ñiŋ kamma ko kufu la kana jakas mulu bulu sila ni ko AlKur'anu mu ala la kan wale ti ala diya lem a man ke daafeŋ ti niŋ adamadiŋo ye karan karaŋ aduŋ son sonta ko adamadiŋo ala barolo wal bee mu daafeŋo wale ti ala ye Adama le daali aniŋ i la keebaaru la wallahu wa ma tamalun sila nayal qur'ano karan alaw karan nyin keta dafeŋo ti fo ko alqur'ano wo tembo abe kela dafeŋo ti le baŋ a ka diya moo le la jaŋ wolu maŋ ke kuu kilinti de a ko yuhfadu alqur'ano katanka bilqalbi sondomoo la wo billisani a katanka a ka karan neŋo fanaŋ na yutla wo billisani yutla moolu ka kara ye la kama yusmau bil adani kuu saba ye wo le saata jaŋ yuhfadu bilqalbi moolu sondomoo ye ka tanka إكاكرا إنولا نعم. إنولا كما يسمع بالآذان كما القرآن وكام ينمن تلولولا أي سبلا سارجا كذا بالأبصار إليه ينظروا نان ولا مولكا إكاجي نيالا وبالأيادي <clears throat> خطه يسطر أبول نياما فنان wala mo lulun jawti monu ka safe e bulola anata fasan siro kida in kumata alqur'anu kalamullahi ghayru makhluq yalo ngofale nin moye alqur'anu tanka ate men tanka alawo tanko fo yayi tandi qur'ano ya daliban abadan atela tankaro jato men ayake asonno mola wama tela barolati womu dafenolati bara baraye men tanka womanke dafente womu alala diyamolati fulanjaŋo a ye meŋ kara neŋo la i neŋo la mammaŋo meŋ kaa ke aniŋ i daa la mammaŋo E mm. wo mu to la baarol ti kodi wo mu daafeŋo le ti comme ite mu daafeŋo ti ñame li anna sifata tabiatu lil mawsuf mm. bari ye meŋ karaŋ i neŋo la wo mu alla la kumakaŋo ti wo maŋ daa kodi ye meŋ moye tuloo ni alqur'ano niŋ moo ye alqur'ano karaŋ ite meŋ ke lamoy ye a moye tuloo la <clears throat> ite la moyiro mu la baarol ti wo mu makhluq wo mu daafeŋo le ti bari ye meŋ ka fa meŋ na almasmuu laysa makhluqan bal huwa kalamu llahi subhanahu wa taala abe wole ñama min fana ya ja ñala aya juube aya fel qur'an o fela ñala ala felero jato o matela barole te yewo dale bala min fele mona yewo dale ba ani womu alala kuma kawale te subhanahu wa taala abe wole ñama safer la la safero ye kalata ya kursu kasa wala bala ya safe ya alquran ayo safe je ite bulola o mammaŋo ani la duwata wo ta la baarol ti kodi bari ye men safe wo man ke la baarol ti ye men safe wo mu ala la kuma kawol ti wo man ke dafen ti ñiŋ masala ñiŋ mu ne tinna loŋ naali ye a saatati ye a fatan fansi moolu ye kuma kaŋ fo kunu jahmiyalu aniŋ mutazilalu i komata masalatu lafdu la i be a fo la lafdi bilqur'ani makhluq walla gayru makhluq kuma kaŋ ne meŋ ye a loŋ ka a ye fudiro le ke a tuta le meŋ ye a fo a ye a fo mu ne aye yanyin karo waato dola fasaro si ke ñinti waato dola fasaro ke si ke yinti wala ya lon nal ko yau bunda yinta ya soro mo kana fa lafzi bil qur'ani makhluq aw ghayru makhluq li ihtimali al na nalte ɗum naw kono mbawa di noon tala bari min ta janga wala faalite ali wala lo min yaw fo kunum yemabole yemabole de yalon adamadiŋolu kuruŋo na lafta kuriyala doron ake bole ma bo to jankuriŋol koma kon ŋa fale ñame e i be riba i be fala ko interest wala faida ita e fala e riba pour ma i mabo toñin koma anin men nin wol mulunta ako wa kullu dhi makhluqatin haqiqa duna kalami bari al khaliqa yow man be jeten kullu dhi makhluqatin ayñu lulo men be satate wol be munati dafeŋo tankaro ne la karaŋo tulola moyro ñaala jeero bulola sakaro aka wala coodi jam wa kullu dhi yawul min be makhluqatin haqiqa wal be walati duna kalami bari il khaliqa bar alala kuma qawmi ya moy yemen karan yemen tanka o manke o manke dafi'uti duna khaliq duna kalami bari il khaliqa jallat sifatu rabbina ala jalla wa ala ala kutulu ibunyata ihurmata i kototata an wasiha bilhalqi ka alla la kuma kaŋo an wasiha bil khalqi. buña tawote la kototatati walhidithani anin fanaŋ kayitandi ko feŋole miŋ ye ko hadithun wo lemu ka no anin ahadu sifa aslu sifatil kalam diyamo faŋo la asilo anin kuma kiliŋ kilin kilin ye a loŋ ko ka bo alaya ya ñunu ni niŋ fansuŋ masala lem ñiŋ be den niŋ eh, alala alla la sifaatolu ala maŋ la da i e ka na sifat lazima aniŋ sifat غير لازمة صفات الخلق عن صفات صفات الفعل عن صفات lazima. Mhm. sifatu lazima ala la diyamo faŋo jaato wo la silo wo mu sifa lazima le ti mutaalliqatun bi dhatihi wo le koto mu ñinti ko ala jalla wa ala lam yazal mutakalliman waati nanamaŋ soto i be a fo la waati na ko ala buka diyaamu noo nko ñine ye tin na ala la diyaamu a keta kamal maŋ koto ti min kullil wujuu keeñaa bee la ntol adamadiŋo lo moo neŋo seneyaata ñaawo ñaŋ lunne nana sotota buka diyam kodi denano tabira baba kono kono aka kuma no abuka kuma fo biriya findini nan aka nyala manaten abuka kuma fono bar wonte alati de lam yazal mutakalliman ala wato bela anana man ka diyamu balati wala antina sukulala qahtani ko والله ربي لم يزل متكلما حقا إذا ما شاء ذو إحسان نادى بصوت حين كلم عبده موسى fa asma'ahu bila kitmani ala na naman ke diya mu balati muna yatin nan yin fata jan ko diya mu baliya mu munati kamal man kuto da man funa si man kuto da na si man kuto da adun ga fajan ko sifatullahi kulluha sifatu kamal la naqsa fiha wajhin min al wujuh nyine mu niye ñin faham doron nyine mu fatam fansoti ala la man kutolu to anin jongol la man kutolu to alala mankotol nin jogolla mankotola idanta e fen kilena walam fen jumana to mujaradu lism alismu lmutlak <clears throat> ala be balorin alhaya jogol fanan be balor kunuga fale kodi idanta manala to i fatata kuwol be to fo to doro walama alhaya kato alala baluo balobaliya ma saba hmm. bari joŋol la baluwo fo balobaliya ma saba momo ta ɲin duniya waati le sotota niman sota. wo kola ta sota. bari ala duŋ na bali soto baliya ma saba ñine na joŋol la baluwo mu Nasi man kuto la ci bari ala la baluwo mu kamal maŋ kuto Fulan ti hmm. fulanjaŋo joŋol la baluwo faŋo jato. a meeta ñawoñaŋ mu naate banna ba hmm. a be banna le ah, ntolla hayato laysat hayatan abadiya lakinnaha muaqqata amma hayatullahi jalla wa ala laysat laha wala dandu la soto na tela balwo anin man na sifatu sifatu rabbina arrahmani alaman kutolu ikoto tata fanan an wasfiha bil tambi bata wala kaman kutu kafin dafin walla kukotole mati meŋ maŋ sotona sotota ye loŋ kale ko alla la diyamo la sido o mana sifa lazima lati. ti kana mm. man ka na bari ahadul kalam wolu be den niŋ masiatuhu mm. na ta alla ka diyamo ye loŋ a tawrat fo wato meŋ na ane alqur'ano fo wato meŋ na ye man maŋ kiliŋ mm. tawrat le folofo janna be alquran sata la a injil le folofo janna ka alquran fo a ye zabura le folofo jannaka alqur'ana aman yun be fawati kilin walakin ahadul kalami wal mufannat miyanakum muta'alliqa bi mashi'atihi abadan alala diyan yolala nala fita diyamu nala fita akana diyamu adun ala den ala mashi anyinna wala kala kamalo itanni bari momen ka diyamu aman kala diyan nyati mono timmatal man kan akoriyalem ako fa sautu kuma kan wal alhanu sautul qari kuma kan anin ke kan bula kan kan diyan ditan sautul qari wa mu nala kuma kan wanati lakinnama almatlu bala min karan wa mu wanati qawlu qawlul bari wa mu alala diya molati ما قاله أي منفو لا يقبل التبديل يمن كرنتين وبكفلين كلا أدو مكفنا ولا أصدق min hukila qila min karan alqur'anu wannan na buka yelema na buka fari adun fanan kuma ta kere me yanan ko le tonyata alla la kuma kawte subhanahu wa ta'ala kuma na ta hadithu to inna asdaqal hadithi kitabullah wa man asdaqu min allah hadithan wa man asdaqu min allah qila min bainata wala alati subhanahu wa ta'ala وقد روى الثقات laal man fodi balu man yan ko lannamol lel hadith wala fiilaro bunnar mi hoye hadith o londo jate. afanan ma fansullondo leti commin fikhoma al fansullondoti ñamen mo buka diyamu je fo momo yanum ko ala karafara hani ye fikholondo bele kafuñoma nima haditho londo lay ka minna ulumul hadith walla mustalahul hadith ima ñanna ka diyamu je ala ye mollel kere kere ñimmanto kono aye menu karafowo londo la walmanke mo cakaneti de filan laal siyata ñawañaŋ ye bele alhaalolo ni mor moor kaare fa faye aba ko fulanun thiqatun thabit كاريم ولا نمول تمنا لا نمو يا بسبتني ني دو فا با فلي كذاب فنم في رسول مات نعم. ولي افول على مات ني او فمن نكوتو ني او تو فوتا حديث وحديث تو كني ادي كاتا جنكني ولي اتنا على كاف دمن اننا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ادو الاسناد من خصائص هذه الامه اسناد ولندو من من تولا كركر كولت نصار الماسوتو alyahudol ma soto manto kotewol ma soto kiilala manto donon ne ya soto sallllahu alayhi wasallam yeñin qur'ano men ñen tol ka karante anatan kan tariqa l isnad molel yamutan mutan yamutan mutan fa futatan tolma nko ñimɓe yatinna alqur'ano moma bulo ɗundinoje na sitiñar keje min ka filaro ke hadith o bunnato ye sartol lellandi bukhari ni muslim damma kono ñimman bari كرو فائدة كما الإمام البخاري نابي حديثه في للا نابا متلموما اشترط المعاصرة واللقيا يتمي يالون كي كافوكو نامو تكارلما أكيت لبلو جوبيري تبلو تجمان جمان إكافو مينا كوكو نامو تاوكارلما وبلو تجمان جمان نايا تركو نينا بلو نيماري يتمي كافوكو نامو تكارما إتفاد حجرة وسنجي تلولو i ka fo ŋamuta meŋ ba wo fata hijira to sanji tan naani ate la kumo taala ka tan maŋ balu jamana kili misali kamma bi niŋ moo ben tolu kono jawo kumata faŋo le yaamu hatta bo janna bela ala la ba ikene hatta maŋ balu jamana kili yaamu ye tulu juma <laughs> tulu juma ñiŋ fanaŋ be wo le ñaama muslim البخاري من دوت جمان كلين أكو لا بد من اشتراط اللقيا بري كافو منكو نامو تاما فأسي سبت كويتين ونانا بنت الحنسي ناكلين nin taari hoota man sabatino koye na benta hani siñakili hani na baluta jamani kila tela hadis o tan ha nkoñin bundale yantinna lonnanu qaddamu bukhari sahih al bukhari ala muslim muslim wo ishtarata al muasara faqat duna al luqya muslim ko hani nin kare ko nga haditho fi la nga moy karle la mbaji be la nana baluta jamana kili wayenta wasale ana benta bang ana man ben wo falhamdu nin daraja pointo le na bukhari la kitabo e muslim da nin daraja pointo doro nin bi molu kana ka fanya ko al haditho tuje al qur'ano damma mon wali e fo ko mo fala ba nin al haditho jenkendi mbalon na le salfana muraka na ndimin to alquranu min to la yasat mm. mbalon na ko nin salo tinyate bolo inyan iman nyanna sile sita ibe wadda dala nyama alquranu min to la yafa mm. alquranu min to la yafa ko ah, ah, ni be salla ibe bulo wulinde la nyaade le bulo wulinde nyaal be fota ni lafta ye bulo wulindoni allahu akbar sambañona ni lafta isafu allahu akbar k'o koleyne bulo wulinde ni lafta isibulo wulinde ko la ina fa Allahu akbar ala fa nya kabirin bakara fa nas alquran min tola ya wato hadith ni ngo bonni na balwa ko non na dino fela be banta na dino fela be banta muslimi ala kite dol beje alquran wa yafudile hadith la ya fatan fansanye o misalu siyata ba bari kome nyimu fenne timi yana munanti nan ganyin fo kata ala fo waqad thiqatu lan namulu wallele filaroke an khairil mala' kila dafin be kayramo ya fila ma bi annahu azza wa jalla ko ala jalla wa ala man sa tarin man sa buñarin man sa jankurin man anon someyanon kaɓe cikarin santo fi thuluthi leyli suutola talaɗa sabanjango al akhiri min labanta yanzilu aka jinan aka jinan min tole aka jinan duniya sango to yanzilu rabbuna kulla leylatin ila samai dunia hina yabqa thuluthu lleyli l akhir misal fe suto nga fo ko 6 hours lem watu jumala be kala thuluthul layl al akhir fe ha nga fo ko suto be mu mo 6 hours nin aya tara 4 hours be tambita jallatu jallatuta tembole mu thuluthul layl al akhir watu mu wati kuma balati wajabi wato fel wati hormari ba fel ala fa wona kajina fo duniya sanwato na jonglo kele kelenka jumala ben danila man yad'uni fa astajiba la jumala be ndanila wala ben kila waaleykum salam am kortan jumala ben kilila ngaso jumala ben kilila ngaso ngan ko ma man yasaluni <clears throat> fa utiya jumala ben dan nga mari so man yastaghfiruni fa afira la jumala ben jumbe kafaro dani la mulu nga mari la jumbe kafaro ala jube ba mun na junbe kafaro fa da man ka kan sandi yalo mun yatin mm-hmm. fente keri min adama dimo tora men tamita jumbe la ale ñin juniya jarabo min be jun junubole len tora ñin forel min be keri ñin jarabol min be kalanka le ya sintolma ala e dani rol fo ay e kili ro fo adun tol be sularin kayira jamale la jeo fo man sular bara a ye fen kilin a yo ne sata toba man yastahfiruni fa anfira la junubo wole adamadiŋo torala duniya to wole a la lakiro to ni ye moja dunta jarabo feŋo feŋ daa dora isa nana junubo lem aɗu <clears throat> yowmal qiyama wole ɓe jawyalate moolu tambita ñoola je alamalen beela junubol kafar hmm. ako uh, yaqulu ala ka fo hal min taibin fa yuqbalu mona fo moole ɓe je men lafita tuubi la ɓan ngala tuubow muta ñu hadito to ala la mankutu jamala ɓe je folo folo sifatu nuzul ala la jiyo mankuto <clears throat> do safañe barbakemo e eh, sulo ka jinan santo ita ko ala fanan ka ji santo koriya mana man sulo nin ala ke kilinti ba men kan yin falin afaye ite adamadin sulo ka jina yiro santo nyama ni tala ji nyamuna wol mulun dal ite nin sulo dum be mu dafe wol atol man mulo atol be mu dafe sa ko sulo nin ala ya yalo men be ma ko la ni ala la man ko to foye e hakkilo e bula laysa kamithlihi shay anin fem mamulo kabiranin man mamulo jatol anin femma mulu wala ñamala kebarota nala mankutoto subhanahu wa taala mankutu fula ñaw men be ja wolem sifatul kalam ala la diyamo mankuto kaatu ala ka kiliro kela kiliro man diyamol de ba ki diyamolem ñin be mo mankutol lati lonnal ye men wutu ñin hadith o ñin to amandamo fananto de fihi sifatu rahma ala la hino mankuto womu bililtizam bawo feŋo men ka mole jumale ben dani jumale ben ngandan ko ma jumale ben danna junube kafaro hinan tawde ba hinan tawde mate min be muman kotol lalde ne mawut hadis hadith oto hal min musi'in fomo be jele ba meye ye baro jawyandi talibil lil maghfira min be daniro la pur ngala junubo kafaro yajid kariman nayewo daniro ke yajid kariman se fannin sirawo tara wala jumati ala qabilan lil maghfira min bala junubo kafaro a bunda yelelaye وتو يعرف أه، أه، قابلا للمعذره من بي ابي ابي لانجرو متلاي المعذره ولم كلانجرو متموي وتو انتول ادم ادو نيا جوبي ا أه، انتولو بورون غادون على الجنه ولا بوندا ورتا دين نان غادون جهنم فالم الله ني براج كيرينكي كو كند كيلينكي كا جيل سافي تان وتاوني يكا لفا لفا الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره bari yan junube kiliŋ ke kujaw kiliŋ junube kili ka wala lafi saŋye moo doolu la wo junube kiliŋo wo le siya la a siya a ye siya fo labaŋo a ye tambi a la konto ye naa tambi la ñiŋ barajol la ala maari kasarata wala ye tinna moto to bolo la ala ñaatiliŋo la yowma alqiyama nkaramo ma cheikh saleh sinni allah yahfadu a ye nkaradu ya mutako meye ye muta ko me ye la junube kiliŋo me ye a loŋ ko kiliŋ kiliŋo wala mina siyala ayi tambila ñin baraji buruntola ako wala muñinti ko wobe kela i ka fomen na aldonub zawati duyul junubolu men yanon ko i katata i julumale mo kuntudulatala moye fa ala junubo kala may foño saferola dool fata wole ku jawle tujan doole caka bumol le tukoma doole misikol lele rekodu ko albomol i fata tumo tuma mool yalamoye doro junubo kalla borla to nya ba walla wo junube kilin wono walla mina ina ka fayina kafu fa fayina ka ñaama abe wala nyama fana mo men fana ye moolu karandi kuriyara kuriya tele ye tele foro foloya yele wo kuriya mo dun woto han na tara teba ala kaburo kono wo junubo be kalla safanaye comme a ta hadith oto nene mben sin hakkilo hakil to junubo to sako junubolu men yalon ko e sadaka jariyamalen nsavaye sayi a jariyamalen <laughs> sadaka tan ñolti walla mo junubol ɓe garawre wonde min ka adamadiŋo toora junubol ɓeete alama alayna junubol ɓe kafara ako yamunnu bil hayrati walfadaili ate aloñin aka nema jogol ma kayrol la anin fisamanteyal la wa yassuru laiba ala ka ŋaybol fanan sutura de wa yuti saila aka danilla aka wo fanan so ala ka nin alamantol jogolo aman aman sutura dennu masibo be kelal de ntolo ala la suturole ɓen kaŋ wo be kama yitindi wole mu ala la fo ana la hinante ana la fonnin sireya wole ya tinna misilimeya to man da i ka moolu la buŋolu kono yofi i ka jube kamane baara niŋ ye moolu la buŋo kono yofi fi misilimeya la kiito to ye ñaa soo zero kaatu ite maari na tambila wala ya tinna hani dawa la almen ye ko ikamol fatani kamina rijalul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar to aman dai ikamol la bunda kuliyele ika jube kamana keje muslimiya ka kiti man na wala kukurun men ka kene ba ka kiti wallata ka kiti wallala de wokoto man kanyinti koye mari e fan sorola bungono ni e fan sorola bunkono jumala jumalamo ala ni a mo mumo kendalate betinin ala temalam ni a tare kamalu alala ni ye fan sorola bun kono ite kuriya bara la i be fan kantala ni ala tiyamane subhanahu wa ta'ala misilmi a dino mu dinal ti me yalon ko a dino le me ay ay ay lan juro mu tantol ye baba kela i ko mo me je mol men be jeno la ni man sede nane soto ni wala ko sare be dal ko se man ka dina chakane ni taral feyala ite me taral feyala sede nane be wala nate wo seede nanol ni bali ñinin kala alte la dula kili e be ñin do ñinin kala fayen e be ñin do ñinin kala ko la ko mon walita e batol be butel <laughs> ha fo himan rayte tambita ñin man tambala wala yatinna ñin ko wollom baliya ni ko muslimol ye sareŋo le ñanta tamala jam ka he sewo sareŋo te tanola jam gambe ma wara sare ona dale kamol ko ko ndudon non na wala sare jannabe mo buso lala mo kan kule man kole yawti ala be mo nata kila kan sallallahu alaihi wasallam akai geno la kila ko yin jibe mun fa be kore kirin na fate kore kirin ya jibe fan man tarala anata kore ko wanyama anata a do ba to yi e mistake ta hani hmm. na kele biri yala kol jube ya jube ko kutanyin nan akwai ala yasan ba ala ya buso la kan hani bai buso la ala kan modo ta ta kuma ma kila ku sallallahu alaihi wasallam abadan mo kana diya ma hmm. ai tube katam alaw tubo niya tala madina ko te ma sai besi Allahu akbar hmm. to ton tolla nyin dino la forta dino al beti hmm. ala karandiro la forta karandiro la beti ala daji ko la forta daji ko al beti dino me anon ko en to karandi nyinela ninna society mbalu wa daji ko la na bankowol ɓe tembela fate tembela kilimaliya ɓe bala fate bola adamadiŋol on tolu tubabol e men kentol la yen tol kuŋol kuule fa seneyata set la mirol fandi je i koñe ko nan lafita alla bankowol e développe ala yeta ñaato rule of law be wala tamandi la ha e ka honya de law ni luwa me ano ko e ka safe mm. ni ni ya safe meno ka safe wala fa mo jenkata mol beti mm. alaji be ñin luwa me yanon ko coco be keri abe wolu wal kono men yanon ko wallal mo jojol te kiti lal ni wol pension ta ni atare ke jo wili tannela ni pension ta hani kabibe jola wili tannela bari teme mo ticote ñin do me mo klakote ñin do me mo polisoti ni atara birabe do kole ka jo wili wili kilin na pension ta e ba jola kemelul doronela fo ñintilin ha keme ñiñon cilimbaliyaal ɓe keeri aɗum banko moolu koye jikita men na walle leñin sar mona silam nin kontata sériyato monante daxala ba misilmeya men yalon ko ala banque kam malal muslimin ni ɓe talaro soplayo ɗila muso kono ma nanata iɓe ni fulale dilala ibaniya dilala iba dimoniya dilala men ba ko kon dina man tiliñinde de luwa man tiliñinde nal koy koy naate koy mool jefe ala a ah, tay ye seede naani na ñin do naata wo ko aya tara e ɓe ñoo da suusu kan e ɓe mini ndi ay ayite wala jako ha yetata sabe ñin do naata o kaya tara laari nga kan ha ɓe laari kaɓe munela ah, malo de bari ŋe tara be laari ñoo kan yewo fanan ta sabe ñin do fanan naata way kuuɗo sata adi ñina folo ñin do fanan naata way kuuɗo sata ye bela kumo lamoy ya tara mo sabo bela kumo keda kelinde bar nyin do sabanjam woni nyin do tal walita ibe ko silal ibe ko kat wotem boy tolbe kala al qadhf ka min qadhf al muhsanat ibe kala wal yed mo latu me miano ka sam ari saniyat misila man ka man ka cha kanu te wallahi fente kedi mensi adama diwon la society dada men tambata ala janna be mo fala wo kakoleya baake bara ala juuɓe ban an men be kake duniya ga misal na gambia la mol men ka ya ke ka moja ka fa ko mbe fala nga tan mansayin soro na tara alon ko niye mo karifa ba kungo kunta ba fala ba wala na ala wala kum fil qisas hayatun ya ulil albab wal wala beje nkali am cheikh kebe ko tuba kenu nda akomo dol be jewal nyanta fala coco sata banko kebu mala kuma fo ay ala la kuma kone sata amma fala kuma fa ma bala kuma fo bari nyin kunna leata molbul hakkelante yen tollandi menna sara man ke chakani tidi ni ma be da faru lato <laughs> o man ke chakani tidi mbadu ngan nakissa sata ngam nga fa dole mbesirin uh, na moto madina jamal islamiyya moɗoɓe sahil laaj ajli ivory coast ke kanan balema tele war tantena ponkal tante ke kanam ba mbe la domorola domantula to kay en tel lafta ngak sa so ɓe e kamol fadame akoña ahi la ansahuka nkaye leif munantin akoña he la mbe nkaye mbema beela yakuya nkañulu karan na kitabo kono bari mama ɓe akoña mbatu ganna sa satay akonye madina jang inana e mole muta pakistani lem ya muta drog wa fono mi e muta drog le ke fala drog drog ka to mu mufsidol fe mo fe mufsidol ta nyanta fala hmm. adun saudi da mabu ka china ni e muta drog wa fono ke fala hmm. china ke den inana na jirano la football la muta ya den amanke atemanke drog drog man ka tati ibe tamol la peleno biri fotata cekinna muske ba dole mu muske bari mo de kurungo buka keba kuriya kuriya buka kurungo kurungo hmm. ala keba buka bola buka bal kurungo kuriya la mus hmm, hmm, keba la men faka yoku yokala bagol bulu akaye ma ko yenyi mutai biri fata ta cekin la to mus keba yemanta fata on yi malu mana benyin to ana na bagol ta ta cekin ta ta tara majin ga detector nyin drug la benyin ko ya muta ya ta jenken ne ila kibarol ya kankola ko ina jirano muta drug babul china la airport nyanta fara ECOWAS diyamuta OAU diyamuta United Nations diyamuta Human Rights diyamuta chinese sol yakumo diyamuta ya denga fa ka sutiyandi ntolbe men noma Akwai ne ko yewo mari muta Pakistani lem ye drug le ta bolo ya samba shariato kiti ya muta ta fala ntol tata jennin kafu nyoma akwai yana tinan luwa to ya kamol fada men ya bulo sita koma ya nan siti modo be je womulon nala ja mini minin tala ba falay ko tub ila allah fa innaka satuqtal ba'da qalil ah. ka fay tubini ala tema ka ta teme la do man be fa hmm. akoy be daji lawa don ke kanan banata kanin fan fan dadi ma fa kamala mala ako janni tol be dala wata ta koma ma fa mai fa bos kabira ka tongo ma chat akuma tita akuma tita be podla be be boyla duma podla be duma boyla duma abalo jolonta duma A atena su muna kero muta su muna kandi Kando kandole hemuta akwai lafta tala jonkon wala mai man jonkon jino tilbulo wala be bala fa Kana tema. kanatema jonkon amanke ko aɓe jalala fa wala balal bare man jonkon bunna jeno fo til sumuna kanatema men yewo maɓe wolɓe mirala mo fala mira la mo fala bari tubabolu kono men yanon koye tilinta wol feŋolu ye a sata ko luwaate keeri meŋ tilinta si society dada meŋ tamita sariya la misilime diŋolu niŋ ye sariya mo ye i ka fo ko sariya te taamano la jaŋ a be laariŋ alla la a ka be laari yawmal qiyama la mu balafa la ti de a maŋ ka kayira ti niŋ ko sariya wo naata la ka society ka teŋ koni wo la na madina saatoo to niŋ ye misali sebo jaŋ ka bo biri kaama ka taa fo banjul isiŋo la suutoo tuuta la moo te kuntule ñaato ka fo yes wote k'a kaatu bee ba kala mutanen ko sari aldatama kanja muna banko man ko banko man sikewa amen stabilize ban muslimi yalo ala en to dada tele yalo mune bete atan tubabo le moto deda yalo mune man bete ato yalo mune bete atato moto men ka ate ka isan soleta ni kara so no keje abe tinya la fate tinya ni fenko keje ato don gaswelo keje aba problemu na ye pasente ñol be pasanja ñol be kala ni ka tambino la na meta ba problème ala en tol deda ay alun ko men be bete alan to sharia aya wodin na kon ngata manyin kabir man tama wala ndaha taleba man daha Lagos kon Allahu akbar policeol de menu ñanta luwa taman la allahu akbar ay bida al hekatu ni ñi Yeah, but no. Yeah, my bad. ويعطي السائل مسلم ينكرن لمنا ولم سترت sutro nin moye kuke misal fe miyanon ko gay ɓe kuolem aɗa walan gay boñin woman toro man tara dendin modola te fangolem ita lalodula ñanta kelementi amanke ko yetawo ke kacaronte ani ina mo fulo me nyanta ya konotodiya aɗum konotodiya ñam fana hikmati wal bilhikmati al hasana akana ka doya silola isa dia ina mo te tema mona ni ta ta kakkacaranwo ti ma mako laban ban ya ke ban ta famo mako ele ban ika ni lala mm. birin yin biriñin alhaalo beeto aman nafa soto mune ñantawo kelal ban ima ñanna kelal ñimme ye lon ko i ñanta konoto di ala kullo kono ina mo fola horomo kono anin buña kono ni ye mu ñafa be siri molu teme ya konoto diya hanna tara yo men ko mu kujawta fan sonta mona bera kumo tala la ata tala adama dingo keta ñawña lafta buñale la alafta horomole la alafta kuliyandirole la ni ya mari feya hanna la kuwol keta ñawña te sonna wala biri ñimbe larin teŋ ntol dammalu tema sakon nin ñaton kolu tema ɗum kodi moolu jama ni ye konoto diya ke kene bato ye mo konoto dia i ba fala itaman hikmatamandi kodi bari sinawol faŋolu je i be lola kene bato i be man sannen na i be bulala la mansa misal fe ay kuule ke meŋ kuja wote i kawo bane mune la bamala yake baŋ a famala yake baŋ wo faŋol nana man kentol la taranta maŋ ken na daji kata aman kenna adate aman kenna tara kukotote yewo fama men nen hanna tara ko yimmanse ku jawoleke yewo ya bama men nen malaikole kala yo kala yela kala yo safele ibe konti bo keleni wo bama te ma yomal qiyam fana yam fata de mo modolo dum bi wole mo jamala nen de modolo e fulol benen dole e manin kol benen dole e jolal benen dole sarakolol benen a tuta domandin dolte situla gambiya mona ni ye min kondibo fulol damma na kuwola ye fulol be londi yawmal qiyama ye randi ite e ni la wasuŋo barajo e ni la salo barajo ya pesa ya jube ko kilo jellem hana siyata ko kilo million million kilin nam fulolo e siyarinta janne siyarintal ni ye wol doron doron na kuwola fulol doron yamre be kanala ba ñin do naata ye kilo tanta a naatata ñin do naata ye kilo muwanta wala jo wala jiyo to toñeñamoni woɓe kañani wona tata iba ɗoman ɗoman talatini a ɗoman ɗoman ta ni tela barol kilol banta ila bara kendol hani kabi moolu la hakkol man baŋ ye a la mune be naa ke la ala tilintal de hani kabi be moolu joola la i be jolal le do doo naata a maŋ baraji tara i bulu bari wo fanaŋ ke miira junube doo la la meŋ baa men ni wala hakoɓe kañandin nin kilo tan tanne mi yewta bondi je ya laytala junubo kan man nin gol kaw tolañade tintimbo wala ne kaye tintimbo ika lallaño kan ne folaba e tintin jurumila safika be mira laytala e nata dol taka subhanallah neŋo ama sibo warta bake hako ini molu tema ntolu niŋ daafeŋolu teema wo le koleyaata niŋ alla teema ti bawo alla mu gafur rahim tawab halim amu wo le ti subhanahu wa taala karim afow bari daafeŋolu niŋ moolu futata yawma alqiyama janniŋ moo mo ka taa dulaa loŋ moo bee kama ne fe kullu mri'in bima kasabat rahina likulli mri'in yawma idin sha'nu yugnii wo buka famira wolon wo buka bamira wolon mo be kamira kana la nyame oto uh, meyen fodani ñin to wala mu suturoti bari nin ko suturo mome ye kuriya ke alaw kuriya man toro man tara den ndingate faŋo la de bara futata modol fanaŋ male commen nam naam commen tapaleya wo mari man ñana sutura la allahumma fani ayatara a keta bol sinya kilina man ka daji kata shetan ne ya isa kono to diya bari wo fana te dan nan nyinna ya kono to diya e ba fero kala e bula no mbo pour ay wonni fe men tapala ya sen da noto banna tara mo men daji ko moti wo tapala yati ana wo kuryal ni wo sunya rol men kam mol tora mo man nyanna wo sutora la de ni ay mo jani mo kata men ya non ko ate mo kalabante walati ni mo mo na business o do nyobul ake mari ake ibulo ni yirol sita e nyako ayela kodota ni aita ni woni moje tala afaye ko keku karto kar e keku ato de wala tin al imam ahmad rahimahullah anani modo tara husain al kharabisi wa mu mu'tazila la kunu kumba dolete ani modo tara sinin kay e ko kar e nan akay e fomma fo ini ini nyin kanata ko nga kar dandala nan kana kanata mandanko nga kar fanan dandala mandanko afela yawol be filinde ita fanan nakata woman ke ribati da aɗo aman ke momen se yaati womu nasihatun fi din womu konoto di ala ti dino kono mo kurugo misilimiya dino aman place soto je aɗum moma ñanna jiyala kobi gafo ñamen ni ye kurugo jiya misilimiya kono ite fana mo kurugo lete misilimiya be wole ñama woto kuwol be larin tenne nin a la dino ay yamar men na daji kolto to anin taña to ɗen wallahi na society se seddeɗa moolu si kanke lenti Ah, molta nya fanan sin nya bari kabirin yin daji kolo ngo wallal ta nga fay uh, ah, ngay bol ta kata ngay bol janñanta duniya sako mol min yanu koy da siyata ko nyama jaru isita dawda be wanci wanci da doron ta ko mo radio battery tawalta ka fampile diyamala doron kullo ke kullo ti ke koteke man ke sutara ti koteke sita da be sataro ke subhanallah wala society to rabake yantinna moɗol futoña futo futo yadinna moɗol futoña futoña koloyata yantinna lolla futo banta yantinna moɗol kata konumbar wol janjanta yantinna kuya jama kata society kono e newala masibo kammala aɗum uh, aman danwo fango dammala de hanite fango jato ila hajo me yalon ko ibato aman bula folo kana ka satalati yen nema o nema je doron mole ka hasiriya li kulli dhi ni'matin hasud mole ka mari hasidia ngawota kila nyima sallallahu alaihi wasallam ala sirato tabirin ba dika tabirana ta abubakar kanganata fi dhahirati albulo tuma menna molo itolla wote mboy katara tulibla sinolela abubakar ya jena kana ako ha nyimu kilale hadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi ma jaa bihi as-sa'atu illa li amrin adhim anyi watu la kubale anatina birin kila dunta sallallahu alaihi wasallam ay abubakar nyina ka kay jumala be bon kono jang hmm. ka jang jango kai intele be jang an fana men kila dimba loti hmm. wala ma aisha nyoloti o mo nan kila na tala hajo sata sallallahu alaihi wasallam wa kama karandi wala min yinti ko ni be ko ko to kaira ko amam bula foro asutura amma bo ya ka kullo kono ya ala dani fu ala sa sone yande modole kairo do lunya tilintela ifangolum manya ni la nya wala yantinna ko kayrol tuba ayta i hmm. man na toɓen kote ke bawo ga fale ñamen nemati wo nemati mole hmm. ka mari hasidiya aɗon hasido ala ala hmm. e e e masibo wartal de hasido dol be je niyemo e kayra kuwoto don e buga si e bu kela fo saje ko yettiña hasidol masibo wartal de ila hasidiya ya tinna ŋo dol la nafolo be kasara tilibula kilin ila hasidiya ya tinna moodol mo hakkildima baalete bar katabakiri sonnomol ɗum dañoto ha sidiya kammana dolla ha sidiya ya tinna moodol kuranta enin kuran wona faata a naata e tara ɗo ko ɗulatu itolɓe je baranin kaytole naata e tolman men soto anin makamole naata londote e tolman men soto katabakkilindoro yatelamakamola fa itol ko ñatano pour kawaji bar hasido bata nte fo mamira moɓe keren duniya men batata hasidoti mbiɗan ɗum kew kola mamiram moɓe keere men batata hasidoti nafasun da imma tenin ni fitiyolo men buka bo julo buka kuntu adu men fo bala fa warta ati katara ni ka tara fitira mola kola be sino la fa ka kirinti kuma ati kala moto bari ni nam jarabot ha jarabo wartal de mm, a ka tara ni a te ka tara ni a sonnomo ka tara keremo na mona kuola wo be laari wo be siinoro fo ma kalamata ko <laughs> mono be batarintala kuola tono kera kuo tano kera kuo ate be men todoro wolema a jaw kumba e wo je masibol doron mm. kono aɗum ika ika koro kanu mo doye mm. wallahi wala kayro sotole mo tela kayroti ah. ye ma sibo kanu mo doye ni ma sibo lataw ka teta fan karla bari molla hakkilintaya hasido la hakkilintaya anala mira sutiya waya tinnatela alhaalo be tel alamalen tan ka hasidi ma sibo man wala ya tinna misilmi ya dino yen karandi ne nemo je badiŋo bolo i ñanta ala dani ye pour ala ye baraka kala wo nemo ñinto wala be tankala ma aɗum hasido ate ka ala lema kelo la ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في فعله لأنك لم ترضى لما وعد أكاي من يعلو نيتي داجي كنت أتي لمن انتنت دي يأتي لن ألا لمن كيتي تولا باو ألا لك كيتي مولا حرجولا أدو لك كيتي مولا سطولا ayan tinna alkañin dabaro men bejete ali alo mena sababote nin kelme mena kemelem tan konon tan lulu hasidi ala ma ana na ɓe den nin kewla alayewol dema aye fisamanteya diyel wol hakkilo diyata ata ɗiŋol hakilo man diya aye wal dabar ni men ta karan koto ala karan buka baraka ni men ɓe karan koto na ye tilinta wala si sasa na fanyo foño wala ya kendeya fo mana ñimu kensaŋole de ŋa Nga dolo na ta kalaso kono na ye blackboard o jibi, a buka feñje Bar na ta kalaso kono a ña kasaya ñama famara womu ka ke ken senke le tan la mool lel ɓe siiri men yo kuruya tabi a jana siina denda ke wala aye feero ke kawo siina ka siina dingol korte wo dimmusol katar siri mo bukawol ñini buke futu ate dingol dammala ka futu nka ñim men faale amanke ko ñinum soorilte nka deda nka jele aɗum dolɓe je nka diyamule eh, nkaliaƴa

ñine antin nan toon labbanko fo tardeta yemoɗol kurandi ha siɗiya kamma wolmo intellectual ollelte aɗum mo sifa ɗoɓe je nin banko fotale boko sifa so tokoteke gambe fota ɗinkende jamala gambe fota londiti jamala femmatinna fo ha siɗol maña e ɗol kurandi ni tata office oto e siŋol kayiti ni seeta e siŋol e jii ها ها ها ها أبلوك هاجن الله أكبر الله أكبر dol ni wol tati la officer re sinin sa fe dim baka ton taraje alo wol man haaje juso met tunno tebul tawhido tebul ka fala ah man jaramin na janni ben eliminate number dum ngata ya bayje aɗo yi tol men ya bayje atelewol on ɗo soto e tolti tol batatal bari mofimo batata saka afga gammiyano batata baake nin tanga miran na alhaalol watoɗol nakkuo kam fango bala fa ngamen je mo koyol la nin mo lafta kayro la comme a lafta sela misal fe kayro mum aɓañi jiri sugola santo yaalay kamaneke ika mm. e conka la ya conka ya conka fay futa ya ñinin mu mun ya mutu bal ha ya mutu ha mm. e eh, ibe ba dala mm. ya kai ka jija na buruntu malam ba yin wala barun tol kamenke mm. ika fay na ngane ma koy na ka be sella ni ya samba do man ni ya samba fay baran bulu ni mo ta me ko tano na ika ka muta de la jani <laughs> ye bo ko ta ay jolo na ko bete tol ma soto ate fana ma soto ndolla balo beten

ni mo fɛn di la ka fo nin mutane fo mm. ni cross mm sai hakil tu no ko nin do in nan ta men bukake ni mo be tama silo kan atol men be tama ko dal be ta karam la ah. ni pele ni silo kan ah. hani mo men fo yanun kai ayelon ne aka ah. be sambala woro di la fa ya yelen ngaju be de aman man kai ka tumila fankan tolem mm. a ya yele na kata yele na fayin ta sambal hanni na mari bakilin fak na fayin ta sambal fo ni ya yele afon ya yela afon aye la ite ajube men beje ndana na tama folo sam folo men katam 2010 ndata ni ndakar nga pleno tawol mbe siring mo nata o fanan kadum o flight kinola anata nim men mbe siring yobal mod baro haynana beni nata nga kotba folo ke men na masidot ala bago nata kay nyimuta nyankan kan kay ko tamutala ndol ka tamutala o ko nyetela mo hmm. beje wo fanan kay ko koto mana akay kon koto mana man nakol ba telebol ah ko nyako bari may ma dute ben kay koy ta tamu dala sambat la doto nte ngala me wala ba ko ba fo tayle beje fo drogue le beje fo heroine man fen fel lonje ni nata adun ni e, e, airport la loi men ni fen mu tete men bulu hanni te toto safari je te la responsible tala ya kanyum fayda men fo de ni katam mi haniye moje abe abe yoku yoku la la duno ko afile jaay faaje so ha kana ka fum be ma ko le nyi mutala kana ke imano membe adama di ngo euh comme ñene mu kuni wati ike min mementi yalo yow ke memman ke ke ko to tuje. kana taraje to mo kana ke duni ku ko no don wanyama nyama lala ite bu kala mo so bo daji ko kenden hezar wala muhadarat mm. khudhu hidrakum a tambiri mo fananta de a kañani wala kana ma koy يا أخي ولنكو لكل قاعدة استثناء حديثو ولا كن يكفرنا مو ماكي برو حديث كيلو والفنان كن يسيح كيلو نعم أدو آيو الفنان كن يسيح كيلو جمانو نيم فنان كينيا فنان نعم نعم keñol keñal man kila al halol fana man kile ñendo men ma ko le ni fon yoje ko la ngale to abol jeten eh inna lillahi ñul katama ñun ñun lel keke ko kenne ke sando soto tan kana li fola dal ton 86 tamaro hmm. mesiri ñe tilbulo nata tubabu wol ɓe sinin damen toma kono an tata fana tata sijele kabiri ntol site ntol je ntol benin borallel benin ni sak kabiri en tol je ntol sita doron ito le ñuna bakol lawol ñaga firkit talon tol manke mo kurun bari ni men wala mo mo e ka men na ko fundamentalist wala usuliyun ye yeñu be karan ko ñun mo wallati ñun ko chaakan cakan e wultan dalay tata si jala waaw nkom mole ala ya no mena mena nyolo ko ko nyunu yen dandala ila kula kabri la school hmm. kabri dindi ye karani ndol la kula on torre sul den ha yaje so ban ndol mo na kol bebe nyokono eh, ndol ko men na society na ado en karani men nan lundan ka findina mo kantil bula ba kilin ayasindi ay damoro diala hmm. baraba dun la la bon kono bara be jiya faŋo dii la la a faye tee baloo sumena ite maa loŋ mu mene moo siifa moo doolu nana naatan to la saatoo ta wotumoo gamoo le be keeriŋ a loŋ gamoo maŋ kayira wulu <laughs> i naata i niŋ i la teepoolu i ko tolu mu bayi faa loolu le ti i be faŋ busata kudaal la i be duŋ na koridaalu kono i ko naata hadiyo le kaniŋ i la mooroolu la kadiyo wotumo moolu feŋ baa be eh, game dulaa to musoolu le sera koridaalu kono birowol ɓe finne yeɓla korra yala wol manke mbay falti wolmo sun kañol la mool mhm. oh, oh, la sanol suña mosol la sañol sanol ila tultotaanene fenkone yewol suña ye dool la kunewol tey yela bayo kunew dumañol ɓe samba yo kewo ñama wala antinna manke kuniŋoti a manke to ɗum somdema kamaloti ye momoje doron itewno marino ye lawo marino wono fula hmm. ani woman ke kunio taman seroti mo ñanta hmm. talla fankantare ne waati o waati ñanta fankantare ne a numonta doron eh, moɗol ɓe je walla kuriya nina ma sibo imaji ayen batandi ayen tol fowol batandi hmm. i ka moje me ano ka manke kurŋoti bari mo kurŋol maña o ketante jatola seeɗa kunda sanndo on tata bidon wala ñinin twenty litre bidon pour qua samba dara alaaji keeɓa compte men ɓe alama sidoɓe ƴe annatel ɓe sido kan kan dandanje bidon wafitla ɓe ɓe ta kan sandika maka wala min keeɗo ɓen ta ɓen ɗon tamma kayo gono dina non kaye dukaren tol ɓe hawjaren totan ala mollel ɓe jeema fo wala min nan fo nin kewla ɓe jaatoɓe kenndeade ni na ta kelo ne ke dan hmm. hmm. wala yela hmm. wala ke da balwat mo mo si fa ntel ba mo te ba chance mo ka chance di la ka fu bir kam pa so ah. yara yara fa man ke wati dolta da ngo bidon sen baro fana ayen tela ko kanta aye mu nyane fo yara fa ka jumo salga wadun wolo mo men na salda jan tela ba ko to bolanta fa aye mu nyane fo mo salda mo <laughs> na na man te mo ne ko abirin salta folla korata ko ñoo sa na sola naten solatelan kaye de amara kana ñinin ka na fer ka jan ko ha sa ko ne famalo la kay inte ko ha kay mere manina ko ñam manina i fam fo itela famu mo de kay ñadi ya sara ngana na fo bonda ko ñahani na fo lu kada man jaro ya fa tan ko ñe kon tenga lon ne ngai ko mo kurum le le mbatandi tenga mara mo min be o ma ko ne ka o ma nya si ko ñani man to di ngasal janne ñe souté suutele wala na bari ñe jëlon ben dul tema ké kon mu né ñum be simma ko kurul maña ta palew ni kalabante wal maña wala le yasin so sa ñu ko ako fi firti le la khiri yan silo ka ala ji souté la ba souto la ba sa mo sa fono ko du né mo wala suutal kene lo souto ko da la do la laaro triblo bi ha souto be wa do men no be sa ba fa ala sa fi ba fa ka jijina jija jija mo na ani ala eh, nin fɛn o fɛn ye jaka la la إمام النمونة إن الله على كل شيء قدير أدو فنم فهو ابن القيم أي توجيه كلميان كو توجيه جميل جدا توجيه جميل جدا آه سوتولو إلى كولو كم من بمولو تيمة النسبة لم نسبية لما منك مطلقة نسبية لما منك مطلقة ولم ينتكو دولة ترى سوتو كنا ها wala suto laban ka ke wato minti ti mhm. aniŋ ite la laban a man ke kai yin wali da dai de kamera mai mira meŋ walla suuto labaŋo ti aniŋ meŋ mu walla suuto labaŋo ti mhm. wo maŋ ke kuu kiliŋ ti mhm. ye eh, a loŋ ila suto misal fi abadat la suuto misali fee wati ma dati somanda seebin eh, wulaaroo a be sabala a sabala 410 ten ka wato meŋ ka to suto toɓon somanda sen mm. walla suto sabata fo watoon walla suto sabata fo watoon wolɓe talla sulso kono wato men anita ɓe talla wati kinin itana sulso ɓe talla wati kinin wo ɓe fana e jenke jana <coughs> ala e bukanin dafewone suman mm. kodi e bukanin dafewone buge e suman ala subhanahu wa taala ay ko ɓeleno mm-hmm. ay ko ɓeleno kodi yalo nin tol jongol lelmo